ina yan maza mazajen daga ina kiran ku da sauri ku zo mazajen adal ni ne na ku so shi mamman sani mai toshi mai muku haka masu saurare abdulsalam ibrahim ahmed ne ke maku barka da warhaka cikin wannan shiri na musamman kan ciranin mutanen tawa na jamhuriyar nijar na wata babbar matsala da ke tattare da tafiya rana da mutanen yankin na tawa kan yi ita ce dadewa da wasu ke yi ba su je ko da ganin gida ba ko ma a daina jin ɗuriyar su ɗungurungum na tsawon shekaru da dama wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum ya bayar da ƙarin haske kan wannan batu ina amsawa da sunan muhammadu abubakar dan jarida ne kuma har yau mai rajin kamawa matasa ta fannoni da dama na zamantakewa da nazarin rayuwa ta wale da birnin adar niger zahirin abin da muka sani ga matsalan zuwa cirani ko zuwa diga ko kuma zuwa wurin bida in aka huda bangare na amfanin da yake kawowa to akwai bangare kuma hallo na matsaloli wanda yake haifarwa daga cikinsu mazaje za su yi balaguro da nufin zuwa wurin diga su bar su na wani lokaci suna dan samun hannunsu kamar wani aike wani sako wani kulawa ta abinci tufaya da sauransu amma za a kai wani lokaci sai kaga kwata-kwata komai ya yanke ba zuwa ba aike ba sako ba kulawa har abun ana ta yi kai inda wani lokaci mace ta ga ta kosa an yi shekaru masu yawa idan ka lura mun sha zuwa muna isko rikice-rikice gidan alkali gidan sarki mace za ta kawo kara miji shekara hudu ya gida shekara biyar baya kula ta ba abinci ba wani abai zama dole cilas sai hukumomi sun ɗauki nauyinsa kashe auren saboda an ci haƙƙin ita matan da aka aura bayan wannan kuma akwai wani ma matsala wanda ya fi wannan muni shine lokuta da dama wasu in suka bar kasashen su sai su je kasar da suka je ba su samu abin da suka je bada ba guri bai cika ba ta wannan rashin ba a samu abin da ake so ba sai a yi ta ganin bai dace a dawo gida ba sai a wuce shekaru wanda ya dace a yi wurin bada mahi yawa matasanmu suna zuwa su shekara biyu shekara uku sai kaga an dawo gida ana iya a dawo a ɗanyi lokaci a huta sai a koma to idan mutum ya wuce shekara biyu shekara uku ya wuce shekara biyar ya kai shekara bakwai zuwa gaba akwai wata kalma da muke amfani da ita na adar sai kaji an ce mutum ya yi dandi kenan shi daga zuwa biɗa ya bata ya zama na can ko da ana samun labarin shi amma karfin shi ya fi komawa can fiya da su ta ainihi to kamar me yake kawo haka abubuwa ne masu dalilai da yawa a cikin wasu wasu 'yan uwa matasa da muka fira da su ta dalilin zaman su na dandi wasu sun je da nufin neman kuɗi don su hudda ma kansu takaici ko su hidda ma iyayensu ko kana son wata budurwa ba ka da halin aure ta kuma kuna jayanta da wani da ya fi kaɗan ƙari sai ga idan ka bi ta wannan hanya za ka samu irin kuɗin da kake so don ka aure ta don ka hudda takaici yanzu da ka je sai ya zamanto guri bai cika ba da ka je sai zaman buri bai cika ba baka samu wannan kuɗin ba sai ka ga da ka dawo da kunya ɓanda ka zamna can sai ka zam shi azaman sai ka zanna can dindindin wasu kuma sukan zuwa da nufin za su su dawo akwai wasu abubuwa kun san a nan afirka muna da wasu al'adu wanda tun uwaye da kakanni ba su ɓace ba wani zai tafi da niyya yana samun kuɗi yana duk abin da ya kamata amma sai Allah ya kawo wata kaddara ba hankalin shiga tuna 'yan uwa iyaye da sauransu ya yi ta rayuwa da barazana wani neman mata can wani abubuwa wani abubuwa sai ya watsi da iyali shiga baki ɗaya irin matsaloli wanda wasu wasu mutanen gargajiya suke cewa an shiga gaban wani kaza irin wannan shi ma yana cikin dalilan da suke kawo da ni wato sai a ɗauka kamar jifan shi aka yi mai asiri eh da sosai a anan zaka ji ana yawan wannan maganganu ana yawan ire-iren wannan sannan mataki na gaba mahimuni akwai wanda ma daga zuwa dandi kwata-kwata ba za a sake samun labarin shi ba ya bata bata abada yan uwan shi tun suna sa rai wasu hasu hiddata ma hasu yanke kauna idan yana da iyali shari'a ta sallami iyalin shi yan uwan shi su dangana kuma sannan an saba samun mutanen da za a ji labarin sun rasu babu su sai an yi zaman ta'aziyya an dangana an yi wani lokaci bayan lokaci mai tsawo kuma sai a gansu sun zo sun bayyana duk irin wannan yana faruwa a gaida muhammadu abubakar ina yan mazajen daga ina kiran ku da sauri ku zo mazajen adar ni ne na ku mamman sani mai goshi mai makuwa waka na san tawale na ba da rago a dole kirari ku ne zuwa a nesa ku nemo domin za ta wadata kuwa mun yi kicibis da wani mutum a unguwar bilbis da ke tawale birnin adar wanda ya shaida mana cewa A zancen da ake shi ma ɗan uwansa ya kwashe shekaru da tafiya cirani, amma har yanzu ba amo ba labarinsa. Sunana Musa Ibrahim bagga a Bilibis Tawa, ƙanina ne, uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya da shi, kuma sunan shi Idrisa Ibrahima. Idrisa Ibrahima Tawa Bilbis mai lakanin suna Idrisa Ibrahima bagga Yanzu dai akalla shekara takwas zuwa tara da yadda ya neman kuɗi a ƙasar Libya lalle tabbata ya sabka libya kuma an yi hira da shi ya yi hira da mu ni kaina na yi hira da shi wata shida yana neman kuɗi cikin libya ina hira da shi lokaci bisa lokaci tun daga nan ba mu sake samun ɗure shi ba to ya aka yi tafi biɗa to deja ya taba zuwa ya taba zuwa neman kuɗi zuwan shi ma wanga na uku ne ya zo ya yi nema ya dawo ya koma ya nema ya dawo wanga ta uku ce wadda wanga al'amari ya kasance haka me ya fidda shi abin da ya fidda shi karamin jari neman karin jari kasuwa ga duniya da muke cikin sana'a sai kana da hali in babu hali kaga abu ya rage ma dole ka je ka nemo karin karhi saboda a samu abin gudanar da rayuwa to wani irin kokari ko kai na neman sa ko jin duriyarsa mu yi iya baki kokari dan inda mun samu labarin shiga inda yake ni kaina na iya taya in taho da shi ko ina ne kasar libya don nima na san kasar na san libya sako sako na santa gwargwado duka abokan arziki wanda an da nashi da na al'umma abokan arziki don na ba su labari suna da labari to abokan tafiyarsa da zaman shi a can fa to daga cikin su ma akwai waɗanda har sun zo sun nemo arzikin sun dawo sun saki sun koma sun dawo ma ba su samu duriyar shi ba sai dai a ce an samu labarin wani mai kama da shi an ta sai a gaba shi bane an taɓa samun haka ya da so uku so biyu ba wani bacin rai ne ko wani abu ya dame shi har ya gwammace ya zaman shi a can ba to sha'anin rayuwa mu dai ba mu san shi da wani bacin rai ba na san ya ga abin aljihun shi ya rage mishi ya je ya karu karhi amma ba mu san shi da wani matsala ba to kuma ba ku tunanin ko ta Allah ce ta kasance kansa ya rasu to ba mamaki amma ka san inda baka samu labari ba ya kamata a ce in ma rasuwa ne in an samu gawar shi sai a samu kwanciyar hankali to babu tabbat ba a samu labarin rasuwar shi ba to kuma ka san ta yi wani abu ya faru ko a tsare shi a gidan yari ko wani abu to haka ta iya faruwa don mun ga ɗaya mun ga biyu a libya shi yasa har yanzu muke tamma can ma kun bincika mun bincika iya gwargwado amma yanzu haka ma muna nan ga nema don ba mu fashi muna nan ga nema muna roƙo Allah kuma subhanahu wa ta'ala in yana a raye Allah ya bayyana mu da shi to iya batun iyalin safa matar tashi ba ta nan ko da ya tahi aure ya rabu ta yi aure ya'ya fa ya'yan shi lafiya su lau suna nan a hannunmu suna nan a hannun ma'aihiyanmu a hannunmu mu ke kula da su gwargwado yadda muke kula da namu ya'ya haka muka kokarin kula da su to ya kuke ji dangane da wannan hali cewar shekara kusan tara ba ku ji labarin dan uwanku da ya tafi bida ba kuma ba wani bayani mai kwantar da hankali wallahi haka dai ne yanzu haka ba ini na Allah wanda zai wulga wannan abu bai wulgo min a rayuwa ba wannan ciwo ina da shi a rayuwa ta na rashin bayyana shi har gobe ma'aifiyan mu ma haka yanzu abin da ma ke ƙara sani da kuraje kariya zuciya in na tafi wajen ta ta gani ta tuno da wannan al'amari sai ta fasa da kuka wannan abin shi ke cinin tuwo a ƙwarya abin da ke sani kariya zuciya kenan saboda ba da tabbatkin yana raye ko ba raye ko yana gidan yari mu ba mu sa abin da ya faru a kan shi wannan abu shine ciwon mu muna nema ga Allah dai Allah ya bayyana da shi to kuma shi kadai ne ya gamu da irin wannan koko dama ana samun hakan ana samun irin wannan an taba samun har mai shekara 25 na gani a rayuwata kuma Allah ya bayyana da su na ga guda daya da Allah ya bayyana da shi a tawa na ga guda daya da Allah ya bayyana da shi a gadis shi yasa kullum muke nan ga tamma muna sa rai insha Allah za mu same shi eh yana raye Musa Ibrahim kenan na unguwar Bilbis ta birnin Tawa a jamhuriyar Nijar A biyo mu mako na gaba don jin ci gaban shirin cikin yardar mai duka. Toka jiki uwa ta sojoji kun ji mai yanzu